إلا الله لا إله إلا الله عليك صلاة الله وقال مغرم لطيف سرى من نرك يا يما لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخاطبه بشعري والقلم الذي يقرب أقصى ما كنه مدري لا إله إلا الله أخاطبه بالمدح وهو في طيبة وإني أرى البيت العتيق 45, 84, 91, 19, 69, 8. Wanda ya ce zai karɓi kyautar Maltina. Wanda ya ce zai karɓi kyautar Maltina. Ba ci ba? Ba ci ba? To ko da Hausa za mu karanta. waye ci a wani gaske ne mu gani ina ganin ina mara aminu sai a zo a haska za mu ba da kyautar maltina ga wanda ya ci wannan kati na ƙarshe wannan mala ya sir muna jiran ka tsanan gurin mala ah, mala Thank you. to malam bakar ibrahim yana kusa yanzu ya bada kyautar maltina a ah, yau kai malam ba a bada kyauta ba ka ne yawwa malam bakar malam ibrahim a ah, taro ya taro tafiya ta yi tafiya Allah ya kawo dakare shugaban shu'ara na kunshi local government gaba daya tare da dan uwa abokin gwagwarmaya malam salisu karufawa a sayyadi haruna jambalota baban balki alhugumari ne ke ya ce ne to daga dai garin hugumari alhugumari to insha Allah rabi mala hannu ya mune maka barka da zuwa mala aminu ka zo ka abin da zamu bada kyautar malcina a ga allah ya kawo mana malam bashari liman tare da tawagarsa a malam badamasi muna musu barka da zuwa wannan guri mai tarin albarka insha allah rabbi ainihin ya kamata ka ba an baka ka shi. ba ne da Allah da Allah kowa ya nemi guri ya zauna kyautar baltina sarkin gida in yana kusa ya kara suna. To Allah ya saka mana da alkhairi. A za mu miƙa ainihin abin magana ga ni sarkin gida domin ya gabatar da malam. Sa'adat al sai dai kuma yana ganin kamar shi abin magana ba zai sain inda ya kamata ba Allah Allah to da Allah ta annabi kowa ya nemi guri ya zauna kowa ya nemi guri ya zauna da Allah ah, iyayenmu da suka zo wannan guri salan jafe malam harusu kuma musu barka da zuwa ɗan uwa da garuruwa daban-daban muna musu barka da zuwa ah, akwai sha'irinmu da ya halarci wannan guri shi ma kone masa barka da zuwa Mudawa shi ma mubarak wanda suke tare da jangolota barka da zuwa su malam subahu su malam bello don muna musu barka da zuwa wannan guri mai albarka a kamar da yadda aka sani shi mauludin an shirya shi ne Allahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hakka kadarihi wa miqdaril azim yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ne na kyauta kuma duk abin da kake da shi ka bayar saboda manzan Allah wato na tashi da nishaɗi yau za mu karanta maulidin manzan Allah duniya ta amfana ta saurara a kafin ce komai zan yi irin ta shehu ibrahim in watan in watan malam ne suke yawan gaya mana in watan maulidi ya zo shehu ibrahim yakan rabanta abubuwa da yawa don manzan Allah to yanzu wanda a nan a cikin maza wanda ya san kuma da gaske sunan shi Ahmadu ya zo zan masa kyauta Ahmadu ko ɗan yaro ne inda Ahmadu sunan shi to ya zo nan zan masa kyauta saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani wannan ya zama da gudu farin ga nawa na zaro to ka ci dubu ɗaya alhamdulillah akwai wani ahmadu akwai ahmadu eh ga wani nan ya tsillo da gudu ahmad ya ƙare ah, Ahmad fara gaske

yi suka saura muhammadu kai sunanka muhammadu kai ya sunanka a tabbatar kai ba Allah ya kara kusanci da sunanka muhammadu ya kara kusanci saboda a wannan gari Muhammadu wanda ake kiran sunansa to shi ce da wasu ya mazan Allah na ne ai baya bacci zo ka dubin ka nema sallallahu alaihi wasallam sauran masoya manzan Allah ce ta aminatu mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amina amina sunanki to ku kika ce subhanallahi ma da Allahu akbar to ba Allah

na'am amina sunan ki kema to dubu ɗaya. Masha Allah. Allah kara lafiya. Allah kara lafiya. Mahaifiyar Allah. Allah kara lafiya. Sallallahu ta'ala alaihi ah. ya abu. Allah kara lafiya. Allah kara lafiya. to ai maulidi an taru ko ba ce komai ba A karanta ran masoya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sauran kuma da ni hafizu da kai da ke bari mu karanta katon waya masu waya su bude wanda ya sauri ya zama shi kenan iyatar ne ko mtr mtn shi ma duk dan alfarmar manzan Allah sha bakwai ashirin da biyu sha biyu casa'in ashirin da hudu Allah ƙara lafiya arba'in da hudu hamsin da takwas zero takwas wanda ya zuba ya zuba in dubu ce in ma ɗari biyar ce ya samu shi ma albarkar mazan Allah masu can albarkar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam casa'in da takwas sittin da uku takwas sufuri sufuri wancan ba mtn ya ce ne Allah biyu bakwai biyu takwas shida hudu tara takwas eh, na farko iyatan ne ba mtn na farko mtn ne ne to na farko na biyu mtn to a sake mala a sake a sake to sha bakwai ga Allah ana zuzuba Allah ya kara kusanci da manzo Allah 22 sha biyu casa'in ashirin da hudu arba'in da hudu hamsin da takwas zero eight ya ƙare iyatar mtn 98 63 ɗari takwas ashirin da bakwai ashirin da takwas sittin da hudu casa'in da takwas hamsin da hudu to shi ke ah. Wanda ya sai magana. Mana Airtel za a maimaita, bai shiga ba. malam bai ga bayya ta ya zube shi wani a wajen wani ya shige ai malam inda ya ga ai wani ya shige a wajen wallahi wani ya shiga ya shiga ah. Allah wani ya shiga ai inda ya ga yadda zamu akwai abubuwan da zami da yawa zan yi kamar minti ashirin da biyar sannan zan ba malamai su taba. La ƙara lafiya. In sun taba sai su dawo min da fasin. ni ma ko minti ashirin da biyar sai in bayar a taɓa. Haka da za mu ga yadda za mu yi insha Allah. Ga na san za mu karanta mana diwani ga Taniya da dai sauransu insha Allah. To, Shehu Ibrahim Allah ƙara masa yadda ya kasance duk lokacin da watan ramadan ya shigo yana karanta waɗannan baituka من قبلها نمت في الزلال وفي مستودع حيث يحسب عليك صلاة الله وقال مغرم لطيف سرى من نراك يا يما لا إله إلا الله لا إله الشعر والقلم الذي يقرب أقصى موكن كنه مدري ولا إله إلا